Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro bargar kama da wannan lokaci da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da babaya ko makiyar muka sake dawowa a shirin na hantsi. A yau ranar Litinin biyu ga watan Mayu na shekarar 2022. kasancewar yau take sallah ba za mu samu damar kamuka su shirye mu kamar yadda muka saba kamuku ba don haka za mu su mu bai wa 'yan najeriya mazauna amurka da sauran kasashen duniya damar isar da gaishe gaishen su na sallah don haka yanzu sai a fara da gyara zama domin sauraron labaran duniya tukunna assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri al'ummar musulmi a jihohin inugu da imo sun sanar da cewa za su gudanar da sallar idi a yau litinin a kusa da gida sakamakon umarnin zaman gida da 'yan bandaga ke tilastawa a kowace ranar litinin manyan limaman jihohin na yankin kudu maso gabashin najeriya ne suka bayyana wakilin sashen hausa alfonso sokoro igwe a jiya lahadi to sai dai a garin aba na jihar abia ana sa ran cewa za gudanar da sallar idi da ma bukukuwan wannan karamar sallah lami lafiya kamar yadda babban limamin masallacin garin aba imam idris bashir ya bayyana jami'i mai kula da bangaren yan sanda na wannan yankin mun zauna mun tattauna da shi gaba da gaba kuma kira dpo dpo na yankunan duka ta ba su umarnin abin da ya kamata a yi tare da sauran haɗin gwiwan jami'an tsaro na wannan yanki din don haka muna ba al'ummar musulmi na wannan yankin tabbaci insha Allah za a yi sallah lafiya ba tare da samun wani tashin na ba Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Umuahia Najeriya to a gaida Alfonso Sokorigwe Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Lahadi cewa tana shirya aikin fitar da fararen hular ukraine akalla mutane dubu ɗaya laman lafiya daga masana'antar sarrafa karafe da sojojin rasha suka yi wa ƙawanya a birnin kudanci na maripol mai tashar jirgin ruwa da yaki ya daidaita aikin da kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta red cross take shiryawa tare da jami'an rasha da na ukraine ya fara ne a ma'aikatar karfe na azovstal a ranar asabar ofishin shirya ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya bai yi wani ƙarin bayani ba don kaucewa kawo cikas ga aikin ceton mutanen lamun lafiya. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kafe a shafinsa na Twitter cewa an riga da an ceto rukunin farko na mutane 100 zuwa wani wuri bai tsaro. Ya ce gobe za mu gana da waɗannan mutane a Zaporozhye. a hali da ake ce kuma kasar jamus ta ce tana samun ci gaba wurin janye kanta daga burbushin man fetur na rasha tana kuma sa ran samun cikakken dama na daina shigowa da danyen mai na rasha nan da karshen bazara ministan tattalin arziki da yanayi robert hobeck ya faɗa a jiya lahad cewa babban kaso na tattalin arzikin turai ya ragu da kashi goma sha biyu na makamashi da rasha ke shigowa da shi na mai kashi takwas na makamashin kwal da kashi talatin da biyar na iskar gas kasar jamus da yana fuskantar matsin lamba daga ukraine da kuma sauran kasashen turai kan ta dakatar da shigo da makamashi daga kasar rasha da darajar su ya kai biliyoyin euro wanda ke taimakawa cika kirji da shugaban rasha vladimir putin ke yi waɗannan matakan da muke ɗauka suna buƙatar babban ƙoƙari na haɗin gwiwa daga dukkan masu ruwa da tsaki kuma hakan na nufin tsadar na shafan tattalin arziki da ma masu amfani da kayayyaki in ji a cikin wata sanarwa da ya fitar sai dai ya ce ya zama dole ne mu ɗau wannan matakin idan ba ma son rasha ta cutar da mu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zanga da ke sanye da bakakin kaya waɗanda suka mamaye harabar kasuwanci a birnin paris a jiya lahadi yayin zanga-zangar adawa da manufofin sabon zababben shugaban kasar emmanuel macron Dubban mutane ne suka shiga zanga-zangar ranar ɗaya ga watan Mayu a faɗin Faransa, inda suke kira da musu ƙarin albashi. Sannan Macron ya yi watsi da shirinsa na ƙara shekarun yin ritaya. galibin tattakin ya kasance cikin lumana amma tashin hankali ya barke a babban birnin kasar inda 'yan sanda suka kama mutane 54 ciki har da wata mace da ta kai hari akan wani ma'aikacin kwana-kwana wanda ke kokarin kashe wuta in ji ministan harkokin cikin gida gerard darmanin a shafinsa na twitter ya kara da cewa 'yan sanda takwas sun jikata a ƙarshe yiwuwar kwararan dubban bakin haure a kan iyakar kudu maso yammacin amurka a ƙarshen wannan wata zai ƙara jefa tsarinmu a cikin damuwa in ji shugaban hukumar tsaron cikin gida ta homeland security a jiya lahadi yayin da yake tunatar da bakin haure cewa iyakokinmu ba su buɗe kuma kada su kuskura su nemi shigowa amurka hukumomin bakin haure na tarayya suna kama mutane dubu bakwai a kullu yaumi da ke kokarin tsallakawa kan iyakar arewacin mexico jama'an amurka sun ce wannan adadin zai kai dubu goma sha takwas a kulli yaumi idan aka kawo ƙarshen dokar kiwon lafiya da ta tilastawa wa waɗanda lamarin ya shafa suna saura a mexico dokar mai lamba 42 tana karewa ne a ranar 23 ga wannan watan mayu gwamnati tana son kawo ƙarshen aiwatar da dokar amma ta ce za ta mutunta hukuncin da wani alkalin tarayya ya yanke a makon da ya gabata na ci gaba da dokar yayin da ake jiran sauraron karar da ke gaban kotu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To masu sauraro yanzu kuma lokacin da za mu koma gefe mu miƙa shirin ga abokiyar aikin mazara Zara Ofage ai sauraro lafiya. Yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid. Yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid. Gaisuwar sallah daga fadin duniya. Domin yau ne ranar aid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar aid domin yau ne ranar aid. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Zahra Aminu fage ce ke muku barka da wannan lokaci da fatan an yi sallah lafiya. A cikin shirinmu na gaishe-gaishen sallah kashi na biyu za mu ɗaura daga inda muka tsaya a safiyar yau sai ku gyara zama inda za mu ci gaba da kawo muku gaisuwar sallah a cikin shirin namu na musamman duk jama'a sai muhi far'a domin yau ne ranar ya ku jama'a sai mu far'a domin yau ne yau ne Salamu alaikum sunana Khadija Aliyu. Ni mazauniyar kasar Rushiya ce, ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena Aliyu Ahmad da mamana aishatu muhammad da yan uwana yayuna da ƙannina kabiru salamatu da zainab da ibrahim da fatan kun yi sallah lafiya da abokaina aisha da khadija da zainab da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmai baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana wala abubakar daga nan kasa mai tsarki kasar saudiya ina yau dukkanin musulman duniya barka da sallah barka da sallah barka da sallah allah ya maimaita mana allah ya maimaita mana da farko ina gaishe da shi kankin kasa babban kane na da matarsa da 'ya'yansa ina gaishe su sannan akwai babana alhaji audu gurgu nasara doya akwai a gambo a janda lahadin makole da kuma alhaji lagabo da kuma yayana alhaji ibrahim dantayo sannan ina gaishe da abokaina kamar alhaji gwano da alhaji sa'adu da kuma da kuma garbiyo dangwarai da aminu ustaz da dai sauransu sannan na gaishe da mata na rikayya rakiya da hasana da mariya da kuma dukkanin ya'yana sannan na gaishe da dukkanin mutane musamman na garin lahadin makole da kuma dukkanin musulmai na duniya Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana sannan a ƙarshe ina roƙa ƙasar mu ubangiji Allah ya tsare ta Allah ya tsare ta a haka jihar mu ta Kano haka garin mu na Lahadin Makole haka da Wakiji ubangiji Allah ka tsare mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkacin wannan daki na Ka'aba da muke a gaban sa yanzu haka nan muke yin sallah Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Muhammad Awal Sa'id ni mazaunin garin Malaysia ne. Ina yi wa dukkanin al'ummar musulmi da ke faɗin duniya barka da sallah sannan ina miƙa gaisuwa ta ka musamman ga iyalaina da 'yan uwana tare da iyayena da abokan arziki da ke zaune a ƙasar Najeriya sannan kuma gaisuwa ta musamman ga babban yana wanda yake ƙasar Amurka. tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirinmu na gaishe-gaishen sallah. Assalamu alaikum ah, sunana Sadiq Musa Sa'ad ah, ni dan asalin karamar hukumar Bici ne ah, da ke garin Kano a yanzu ina zaune a wato Ingila ina so in yi amfani da wannan dama in miƙa saƙon barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya a gaisuwa ta musamman zuwa ga mahaifina dr musa sa'ad muhammad da mahaifiyata hajiya gaji umar ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokina dr safiyanu sa'idu alimi biyar da iyalinsa wanda suke zaune a ƙasar amurka ina so in yi amfani da wannan dama in yi ƙasar mu addu'a wato najeriya mata addu'a zaman lafiya ah, da kwanciyar hankali da kuma fatan Allah ya bamu shugabanci na gari. Ina addu'ar Allah ya sa a yi gulgulan sallah lafiya a gama lafiya. Allah ya karɓi ibadunmu amin. Ni ne naku Dr. Sadiq Musa Sa'ad. Ma'asalam. Assalamu alaikum rahmatullah na Samira Sa'ad Zakirai. Ina yi wa dukkanin al'ummar musulman duniya barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya Allah ya karba mana ibadunmu da muka yi kuma Allah ya maimaita mana. Ina gaida dukkanin 'yan uwa da abokanan arziki da fatan sun yi sallah lafiya ina gaishe da iyayena da 'yan uwana da iyalaina baki ɗaya su ma da fatan sun yi sallah lafiya. ina roƙon Allah Ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadatar arziki a ƙasata Najeriya. waɗannan fitintunu da sace-sacen al'umma da ake yi a ƙasa ta najeriya ubangiji allah ya kawo mana ƙarshensa allah ya ba mu shugabanni na gari Allah Ubangiji ya ci gaba da tsare mu ya kare mu a duk inda muke. Zaben da yake tun karo mu na 2023 Allah ya ba mu shugabanni na gari ya sa a yi lafiya a gama lafiya. Na gode Allah ya maimaita mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Suna Sunana Aisha Sa'id Muhammad, ne wa ma'aikatan VOA Hausa barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwa ta ga mai gida na Alhaji Kabiru Liman ya kasai da fatan ya yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwa ta ga babana Alhaji Sa'idu Muhammad Inuwa Gandu barka da sallah tare da mahaifiyata Hajiya Halima Sa'id Muhammad Inuwa Gandu da fatan duk sun yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwa ta ga abokanan zamana ya a'i da anti umma da fatan duk sun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwa ta ga babbar yata ita ba da fatan ta yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwa ta ga mama kyauta yar uwarmu mu a bar mu da fatan ita ma ta yi sallah lafiya Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Suna na Munir Kabir Imam. Ina yi wa BOA Hausa barka da sallah sannan ina yi wa mahaifina barka da sallah ina yi wa Umma ta barka da sallah ina yi wa ƴan uwa da aukan arziki barka da sallah ina yi wa Abba Musa Garba barka da sallah ina yi wa yaya Garba Aliyu ina mai barka da sallah ina yi wa wana Naziru Kabir Imam ina mai barka da sallah ina yi wa Aina Na'im Abdullahi Imam daga farawa ina mai barka da sallah ina ina ina gaishe da Al'amin Ali Musa daga Maiduguri Sule ina mai barka da sallah da fatan kowa ya sallah lafiya. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Suna na Safiya Adam balamasi Ina yi wa umma na barka da sallah. Ina yi wa baba na barka da sallah. Ina yi wa 'yan uwa na musulmai barka da sallah. Ina yi wa kakanni na barka da sallah. Ina yi wa BOA barka da sallah. Ina yi wa dukkanin musulmi barka da sallah. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu suna na Abubakar kabi daga farko ina wa ma'aikatan BOA barka da sallah ga baki ɗayan su bacin sun yi sallah da su bacin sun yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana ina ne na barka da sallah mutu Nasir da kuma Jafar wannan sai kuma Usman Abdullahi ina musu barka da sallah. kuka kada dai a shagala. Waɗannan gaishe-gaishen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Suna na Bilkisu Abdul azir Yunus. Ina gaida innanmu, ina mata fatan ta yi sallah lafiya, ina gaida babana da fatan ya yi sallah lafiya, ina gaida abokiyar zamana da fatan ta yi sallah lafiya, ina gaida mai gidana da fatan ya yi sallah lafiya, ina gaida yarana da fatan sun yi sallah lafiya ina gaida yan uwa da musulmi da abokan arziki da fatan kowa ya yi sallah lafiya ina gaida boa ina yi wa boa barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana amina kabir imam ina yi wa ma'aikatan boa a kusa barka da sallah sannan ina yi wa mahaifina barka da sallah da mamata barka da sallah sannan ina yi wa yan uwa da abokan arziki barka barka da sallah ina yi wa yayata zainab kabir imam barka barka da sallah sannan ina yi wa safiya kabir imam barka da sallah ina yi wa kawaye na barka da sallah hafsat amina abdulra'ub da aisha uba ado barka da sallah ta fatan kuma ba yi sallah shi assalamu alaikum rahmatullahi suna na rika yi adam bada masu ina yi wa boa barka da sallah ina yi wa mama na barka da sallah ina yi wa baba na barka da sallah da fatan kuma kun yi sallah lafiya assalamu alaikum rahmatullahi sallah suna na aisha adam ina yi wa boa barka da sallah ina yi wa umma na barka da sallah ina yi wa baba na barka da sallah ina yi wa yan uwana musulmai barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya Assalamu alaikum rahmatullah. Sunana Jamila Kabir. Ina yi wa ma'aikatan BOA Hausa barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya. Ina yi wa mahaifina barka da sallah. Ina yi wa mahaifiyata barka da sallah. Ina yi wa 'yan uwana da abokan arziki barka da sallah. Ina yi wa Fatima Kabir Imam Sharaɗa barka da sallah. Ina yi wa kanwata barka da sallah ina yi wa ina yi wa na manir kabir barka da sallah ina yi wa maimuna kabir barka da sallah ina yi wa tijjani kabir barka da sallah da fatan ku yi sallah lafiya assalamu alaikum wa suna na saurata adam balmasi ina yi wa boa barka da sallah ina yi wa mama na barka da sallah ina yi wa baba na barka da sallah da fatan yan uwa musulmi kun yi sallah lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah suna na Fatima Sani Abubakar ina yawa umma ta barka da sallah ina yawa baba na barka da sallah ina yi wa abokiyar zaman umma na barka da sallah ina yawa BOA barka da sallah ina yawa kowa da kowa dukkan musulmai barka da sallah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. na Nasiba Eba da Masi. Ina yi wa BOA barka da sallah, ana yi wa ummata barka da sallah, ana yi wa babana barka da sallah, ina yi wa dukkan wasu yan uwa da abokan arziki barka da sallah da dukkan wasu musulmai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. na Abdulrahman Audu. Ina wa umma na barka da sallah, ina wa babana barka da sallah, ina wa BOA barka da sallah. sannan na yan uwana da abokan arziki da kowa da kowa barkar sallah da fatan an yi sallah lafiya masha Allah Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka sunana Nuruddin ina yi wa BOA Hausa barka da sallah ina yi wa antita barka da sallah ina yi wa mahaifina barka da sallah ina yi wa yan uwa da abokan abokanan arziki barka da sallah kamar aina na'im abdullahi daga fara ina ma barka da sallah ina yi wa ma'allim ibrahim daga ɗorayi ina ma barka da sallah ina yi wa ƙanwata Nusaiba nisaiba Bashir da kaya kasai barka da sallah ina yi wa Nabiha Nabiya Muhammad daga Abuja ina miki barka da sallah assalamu alaikum da mata da 'ya'yan shi cikin himma tun da ka yi mishi baiwa kai mana don mu wake watar sallah idan uwana ha al'umma na san mako idan har zai je gona hikima aikin masana ne a ran sallah na zance na na ci na sha kuma na yi ado ta nan da barge kuma soyana ni shu'aibu dalla dalla ina murnar wannan jama'a masu sauraro da waɗannan muka kawo muku ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah kashi na biyu daga faɗin duniya. Sai a dakace mu a shirinmu na karfe hudu na yamma agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe uku kenan agogon Ghana domin jin kashi na uku na gaishe-gaishen sallah. A madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri har ya zo gare ku. Muna miƙa saƙon gaisuwar sallah daga nan murya Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Da fatan Allah ya maimaita mana amin. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar aid domin yau ne ranar aid mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa yin aid mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa yin aid mun sa kaya sabbi tas manya har da kananan mu yau ne sallah yau ne aid yau ne ranar murnan mu yau ne yi yau ne duk ku taho mu sallar ayi ya ku jama'a sai mu far'a domin yau ne ranar ya ku jama'a sai mu far'a domin yau ne ranar domin yau ne ranar ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar ayi ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar ayi don شكا لا درمو تافيا ويتارا نرعيد دمبا شكا لا درمو تافيا ويتارا نرعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم ويسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم ويسل رعيد يا كو جما سيمه فرأة دومي يوني ران رعيد يا كو جما سيمه فرأة دومي يوني ranar Eid domin yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne barka barka barka ku yau ne sallah yau ne barka barka barka ku dukutahu bahin bayin Allah mu ziyarto duk danginmu dukutahu bahin bayin Allah mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا, إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما سيمه فرأة دومي يوني ران رعيد يا كو جما سيمه فرأة دومي يوني ranar Eid domin yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid yau ne sallah yau ne Eid mun sa kaya sabbi tas manya har da kananan mu yau ne sallah yau ne ayi yau ne ranar murnan mu yau ne sallah yau ne ayi duk ku taho mu yi sallar ayi ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayi ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayi domin yau ne ranar ayi ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar ayi يا جماعة الأمة بركم مدين سلنعي دم باشك لا درمو تافيا ويتارا نرعيد دم باشك لا درمو تافيا ويتارا نرعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو سيمه فرأة دومي yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid barka barka barka ku yau ne sallah yau ne Eid barka barka barka ku dukutahu bahing taho bayin Allah mu duk danginmu dukutahu bahing taho bayin Allah mu duk danginmu muziyarto duk danginmu muziyarto duk danginmu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما سيمه فرأة دومي يوني ران رعيد يا كو جما سيمه فرأة domi yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar To a gaida zara ofage masu raro baki daya abin da ya sawo kenan a shirin mu na yanzu sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku zo su abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baba ya kuma da ya gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni sai ma injiniyan mu ne mu tsakarar. Ni Sarfila Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haɗuwa Salamu alaikum.